'yan uwanmu na wannan gida mai albarka mai suna taimakon al'umma ta Annabi Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallam kuma 'yan uwa masu albarka. Muna yi muku sallama irin ta addinin Musulunci. Wahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. kamar kullum yadda kuka sani wannan gida namu eh, wato muna gode muna kamar kullum muna ƙara miƙa godiya ga Allah subhanahu wata'ala bisa dukkanin ni'imominsa da yake wadata mu da su da wanda yake wadata mu da su da wanda zai zai wadata mu da su a nan gaba na fatan Allah ya ƙara maulana Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraja Allah ya ba mu albarkacinsa yan wa kamar yadda aka sani wannan gida namu kullum aikin da shine kawo asararai tare da nasihohi da jawo hankali. To alhamdulillah yau ma wannan gida namu ta sake zuwa mana da sirri mai girma, sirri mai girman daraja wajen biyan buƙata take yanke. Wato addu'a ce ta babanmu Annabi Adamu. Shi ne wanda ya fara yi ma Allah addu'a da irin wannan addu'a. Lokacin da Allah lokacin da annabi Adamu ya yi kira Allah da wannan sunaye, ya yi wannan addu'a, Allah ya ce ma Adamu, ni na amshi bukatunka. Ya turo mala'ika ya ce, gaya wa annabi Adamu, kuma du a cikin ‘ya'yan Adam babu wani wanda zai karanta wannan addu'a. Ni Allah face kowane kalan bukata ce sai na biya maza. zama an sa masa duk wani sa, in yaye masa bakin ciki, in yaye masa ƙunci, in yaye masa abin da ya dame shi, in ɗauke mishi talauci daga zuciyan shi, in wadata shi da yalwan arziki da buɗe-buɗen arzika ta inda baya zato. Kuma abin da zai baka mamaki addu'an ba mai tsawo bane. ba mai tsawo bane. su addu'o'i na bayan Allah wanda Allah ya yarda da su na gari addu'an ba tsawo eh kai ne kai yau kai gobe kai jibi kana kai kana kai sai ka kai shekara ma buƙatar ka bata biya ba saboda me ba izini a ciki eh ba izini to ga wannan mai izini na annabi Adamu kuma ga alƙawari da Allah ya yi to shi yasa yanwa muka zo da wannan sirri na ma da izinin manya Dan mai wa al'umma bayani wanda zai samu iko lalle ya gabatar bisa biyan buƙatarsa. Zan karanta wato wannan addu'a saboda aji ji Allahu. Kuma wannan sirri mace za ta iya aikatawa, namiji zai iya aikatawa, mutum mai shekaru sosai zai iya aikatawa, mai shekaru ɗan daidai zai iya aikatawa. Buƙatu dai a wurin mu halittu bai karewa. Kai kana da buƙatar gani ina da nawa wata tana da nata. Da sai a yi kar ka yi kasala. in ka sa maka ma ka dinga yi duka. Yan uwa kuma muna ba da shawari ga wanda ya kasance yau ne farkon zuwan shi wannan gida namu mai albarka cewa idan danna subscribing. Shi subscribing zai baka dama duk lokacin da aka ɗaura sirri a wannan gida labari sai ya same ka. A yi lakin a yi shiya kuma yan uwa shine izinin amfani da asararai na wannan gida. Na Wanda ya gaba ya samu daman ne da shiya ba, ya mana magana ya ba da sadaka tukun ya dauka ya yi amfani da shi. Allah ya sa mu dace da daraja annabi da alƙur'ani saboda wani yana ganin lakin da shi nan shi ba zai iya yi ba ga lakin ga shi ga waye ba zai iya ba shi kawai ya dauka ya amfani da shi wani kuma zai iya keta ne wai bai so wani ya samu to mun ce ba za ka yi amfani da shi ba sai ka ba da sadaka Allah ya sa mu dace da darajar annabi sallallahu alaihi wasallam to in wani karanta wannan sirri a duk lokacin da aka samu dama imma da daddare ne imma da rana mafi hijabin sirri a karanta shi da daddare musamman irin wannan sirri kuma wannan eh, sirri da nake son yi magana a kai lokacin da adamu ya karanta wannan addu'a sai da ya zagaya ya yi dawafi a ka'aba ne da ya dawafi a ka'aba sai ya karanta wannan magana Allah ya biya mishi wato bukatun shi sai ya sallah raka biyu eh ne ya sallah ya sallah raka biyu tukun sai karanta wannan addu'a a Ka'aba to wannan in ma kai kake Ka'aba ma a Ka'aba kake zaka karanta In ma ba a Ka'aba kake ba zaka karanta In ma wani ne yake na can Saudi zaka iya sawa yayi maka wannan addu'a insha Allah Allahu buƙatar ka za ta biya. In ma za ka ɗaga wani ne ya je maka a Saudi saboda bukatar ka da girmama Allah to duka amma in gaya nan Nijeriya ma Allah zai amsa zai biya maka buƙata. Allah ya sa mu dace. To inda addu'a yake lokacin da Annabi Adamu ya gama wannan ɗawafi sai ce Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqabal ma'azarati wa ta'lamu ma fi nafsi فاغفر لي ذنوبي وتعلم حاجتي أعدني سؤلي اللهم إني أسألك إيمانا إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي ورد ورد بما قد ورد بما قديت iyanan zaka karanta Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati fa aqbal ma'azarati wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhunubi wa ta'lamu hajati a'adini سؤلي اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي والرضا بما قديت اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فقبل معذرتي وتعلم ما في نفسي فغفر لي ذنوبي وتعلم حاجتي أعطني سؤلي allahumma inni as'aluka imanin ya imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadidan hatta a'lamu annahu la yusibani illa ma katabta li wa rada bi ma qadaita haka zaka karanta wannan addu'a ka fadi dukkanin abin da kake so bayan ka karanta wannan addu'a ai mafi akalla ka karanta shi kafa uku amma kuma za mu zo mu yi bayanin babban sirrin shi insha Allahu nan gaba za mu zo mu ƙara yin bayanin babban sirrin wannan addu'a albarkacin maulana rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan dai shine iya bayanin da za mu iya yi a yanzu wanda za a iya wannan mun yi shi ne ga wanda suke nan a nan gida Najeriya za su yi amfani da shi ga wanda yake nan kuma a can Saudi dangane da wasu buƙatu to shi ma akwai za mu zo mu ƙara yin bayani yadda za a tafi saudin a je musamman don neman bukata da ziyarar ɗakin allah da kuma wato karantawa bisa wasu bukata yadda ake tasarifin sirrin eh wannan muka karanta shi na najeriya na naka zai biya ba najeriya ba kuma duk inda kake in ka karanta shi akan kowace bukata ce allah zai biya maka haka allah ya faɗa eh domin shi allah lokacin da ya faɗi wannan magana ba ya ce wa annabi adamu duk wanda ya zo eh, ya yi ɗawafi a ka'aba ya karanta a ya ce duk wanda ya karanta eh duk wanda ya karanta to akwai kuma yanda ake yin tasarifin shi kuma in an je kaba din Allah ya samu dace a lokacin maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam eh, yan uwa abinda ba a gane ba kuma a kira a yi tambaya eh, amfanin sanya namban waya da muke sawa a farkon wato bidiyon mu kenan da ba gane ba a yi bayani a yi lakin a yi shiya shine izinin amfani da irin waɗannan asararai Kuma muna ba da shawari ga wanda ya kasance yau ne farkon zuwan shi wannan gida namu mai albarka cewa ya danna subscribing. Shi subscribing zai baka dama duk lokacin da aka daura sirri sai ka samu labari. Allah ya samu dace, ya biya bukatun mu, ya biya buƙatu waɗanda suke neman addu'ar mu. A Albarkacin Maulana Rasulullahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bi sirri Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibn a ah, duk abin da yake so ya karya. Musulunci Allah ka karya abin.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 بارك على أمة محمد وكجا حاجاتهم وكشف قلوبهم وبرر همومهم إنك أرحم الراحمين يا رب العالمين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين